We're letting the boys boa noite, eu fui lá, tá aí. A cikin annushuwa ne da farin ciki ɗalibai na sashen kwaleji da lise na jihar Yamai suka suka kaddamar da ayyukan shara da isassun kayan aiki na gudanar da sharar wanda suka samu tallafi. Babban mai kula da makaranta ta CS Airport Usman Adamu. Babban farin ciki ne a gare mu na yi muku lale marhaban wajen wannan taron kaddamar da ayyukan share-share wanda hukumar da ke kula da ayyukan tabbatar da tsabtar birni birnin mai ta ba mu tallafin kayan gudanar da wannan aiki a wannan makarantar tamu. Dangace da gurin da suka saka a gaba na tsabtace wannan makarantar tamu kamar Yaman Yala. A nasa bangare magatakardar kungiyar dalibai na sashen kwaleji da lise cewa da Habibu Mai Daji ya ce wannan ayyukan jinƙai na aiwatar da shara yana daga cikin maudu'in da suka zaba a wannan shekara. kenan yau mun zaɓi aeroport ne tunda kun san eh, aeroport cikin ungoyi ne da wanda ke gehen nyamai don ku mun diba mun gani cewa da nan ne ya kamata mu fara san fara wayar da mutane kai bisa ga tsafta kamun mu zo tsakan birni mafi yawan waɗannan ɗalibai sun bayyana za su ci gaba da wannan aiki na tsaftace sauran makarantu a nan yamai kuma a ƙarshen wannan makon wasanni da al'adu za a baiwa makarantu da suka fi tsafta tukuicin ƙara musu kuzari